shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce zai cika alkawuran da yawa 'yan wasan najeriya golden eaglets shekaru 30 da suka gabata bayan da suka lashe gasar fifa ta cin kofin duniya a matakin 'yan kasa da shekaru 16 a wancan lokacin babban mai baiwa shugaba shawara kan harkokin manema labarai malam garba shehu ya faɗa wata sanarwa cewa an gabatar da wannan bukata a gaban shugaban na najeriya a cewar shehu ba cika umarnin da shugaba buhari bayar ba a wancan lokacin najeriya ce kuma ta fara daukan kofin gasar a shekarar 1985 wadda china ta dauki bakunci bayan da ta doke west germany ita ma da ci biyu ba ko ɗaya a wasan karshe tawagar 'yan wasan a wancan lokacin ta kasance a ƙarƙashin jagorancin dan wasan najeriya nduka obagde wanda shine mataimakin mai horar da 'yan wasan flying eagles na yanzu sanarwar dai ta nuna cewa abin takaici ne a ce kantomomin jihohin ba su cika umarnin da aka basu na karrama 'yan wasan ba a wancan lokacin tana mai nuni da cewa ita gwamnatin tarayya tuni ta cika nata alkawuran.